Afrique. Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman. Da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Abuja. A shirin za a ji cewa hukumar lafiya ta duniya ta kai ɗauki Bauchi yayin da annobar amai da gudawa ta shafi ƙananan hukumomi goma sha tara. Mun zaɓi yin huɗa da jakuna don ɓarayi kan amshe mana shanu. Ji wani mutumin karkara a yankin Zurmi ta jihar Zamfara. Yayin da ambaliyar ruwa ta shafi yankin Gomari a Maiduguri jihar Borno. Kuma al'ummar Miriya a jamhuriyar Nijar na neman mafaka don ambaliya ta ruguje gidaje ɗari biyu. Yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu kan gabatar. Farko a gyara zama don sauraron labarun duniya daga Washington DC. Gwamnatin Afghanistan mai fada a birnin Kabul za ta shiga uku kuma tana ma iya faduwa sanadiyar Taliban da zarar Amurka ta kammala janye sojojinta daga kasar a watan Agusta. A cewar wata cibiyar sa ido kan al'amura ta gwamnatin Amurka wadda aka baiwa aikin kula da yadda al'amura ke gudana. Duk da jerin bayanai na kokarin nuna kwarin gwiwa da wasu manyan sojojin Amurka da jami'an gwamnatin Afghanistan suka yi ta yi. wani sabon rahoto na sufeto janar na musamman kan batun sake gina kasar afghanistan sigar a takaice ya ce al'amarin ba zai yi kyau ba kuma hakan ya tabbatar da damuwar da ake yi cewa sojojin afghanistan ba za su iya wata kwakwarar turjiya ba Shugabar hukumar raya kasashe ta Amurka USAID Samantha Power za ta kai ziyara kasar Habasha a makon gobe don matsa lamba a bada damar kai kayan agaji a yankin Tigray da tashin hankali ya daidaita yayin da ake dada fargabar yiwuwar a shiga fama da matsanaciyar yunwa a can a cewar wata sanarwa ta jiya Alhamis. Fawa za ta gana da jami'an gwamnati a Addis Ababa kamar yadda takardar USAID din ta ce ta matsa lamba a samar da hanyar kawar da matsanaciyar yunwa a Tigray ba tare da wani sharaɗi ba sannan a kuma magance wasu batutuwa na gaggawa a sauran yankunan ƙasar da ke fama da rikice-rikice. bawa za ta kuma zarce kasar sudan a wannan bulaguran da za ta fara gobe asabar yayin da manyan kasashen yammacin duniya ke kokarin tallafawa gwamnatin rukun kwarya da farar hula suka amince da ita shekaru gomai bayan mulkin kama karya a cewar usaid wani karamin ɗakin binciken da aka jinkirta shi na lokaci mai tsawo ya isa tashar ƙasa da ƙasa ta sararin subhana jiya alhamis kwanaki takwas bayan da aka cilla kumbin da ke dauke da shi daga wata na'urar rasha da ke kazakhstan Dakin binciken mai suna nauka mai nauyin tan ashirin da kuma tsawon mita goma sha uku wanda ake kuma kiransa dakin bincike mai amfani iri-iri mlm a takaice ya isa tashar ƙasa da ƙasar bayan wata doguwar tafiya wadda wani sa'in ma ta yi ta kasancewa da rashin tabbas. Hukumar nazarin sararin sama ta turai ESA a takaice ta ce jin kaɗan bayan cilla shi da aka yi daga wurin cilla kumbin rasha na Boikono a Kazakhstan ranar 21 ga watan Yuli. Karamin ɗakin binciken ya buɗe fayafayensa na taro makamashin hasken rana da kuma eriyar sauti kamar yadda aka tsara. yayin da har yanzu 'yan makarantar islamiyyar salisu tanko ta jihar neja najeriya ke can daji hannun 'yan bindiga gwamnatin jihar ta nija ta yi shelar rufe wasu makarantu sama da talatin saboda dalilai na tsaro daga neja ga mustapha nasir batsari da rahoton Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da rufe wasu makarantu har guda talatin da ɗaya saboda matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihar. a wani taron manema labarai bayan kammala taron majalisar zartarwar jihar. Kwamishiniyar kula da harkokin ilimi a jihar Niger Hajiya Hannatu Jibril Salihu ta ce makarantun kwana guda hamsin da shidda da ke sassan jihar Niger ba su aiki sosai domin kuwa kwata-kwata guda ashirin da biyar ne kacal suke buɗe suna aiki a halin yanzu kamar yadda ta yi ƙarin bayani. Like we have said, out of the 56 Ta ce, kamar yadda muka ce, daga cikin hamsin da shida akwai ashirin da biyar da ke aiki a halin yanzu. A yanzu kuma mun fara tsarin da za mu tabbatar da sauran makarantun mun rufe su saboda shawarwarin da muka samu daga jami'an tsaro na cewa suna cikin haɗari. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu canjin kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Alhaji Adamu Usman wanda ya samu ƙari ƙarin girma a halin yanzu to amma kuma kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar Niger barista Abdulmalik sarkin daji ya ce suna fatan samun wani jajirtaccen shugaban 'yan sandan saboda halin matsalar rashin tsaron da ke addabar jihar Niger. Eto eh sabon kwamishina da za a kawo irin tsarin da shi wannan da ya wuce yanzu ya kafa dole ne ya mai da hankali da himma ya tabbatar da wannan tsari bai rushe ba. A halin da ake ciki dai har ya zuwa yanzu yanzu ɗaliban islamiyyar salihu tanko da ke garin tagina a jihar niger na can daji a hannun 'yan fashin dajin sama da watanni biyu kenan duk kuwa da kuɗin fansa na naira miliyan talatin da 'yan fashin dajin suka ansa daga hannun iyayen yaran mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria a gaida mustapha Jiya Alhamis, Amurka ta ce tattalin arzikinta wanda shine mafi karfi a duniya ya daɗe miƙewa da kashi shida da rabi daga watan Afrilu zuwa Yuni, miƙewar da ta fita watanni uku na farkon shekarar. Yayin da ƙasar ke sake murmurewa daga matsalar tattalin arzikin da ta fuskanta sanadiyar annobar corona. Karfin tattalin arzikin Amurka mai darajar dala kusan tiriliyan 23 yanzu ya mazarce na matakin da ya gabaci lokacin annobar koronar yayin da tattalin arzikin ke saurin miƙewa fiye ma da yadda masana tattalin arziki da dama suka yi hasashe a lokacin da aka fi rufe harkokin hada-hada sama da shekara guda yanzu. Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Hukumar lafiya ta duniya ta raba ruwan maganin kariya daga amai da gudawa miliyan ɗaya da rabi a jihar Bauchi inda ƙananan hukumomi goma sha tara ke fama da annobar. Karamar hukumar Bagoro ce kaɗai cikin ƙananan hukumomi ashirin na jihar ne ba a samu damuwar ba. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad. dokta Haruna Adamu shine babban jami'in hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO da ke kula da shirin Arewa maso gabas ya yi ƙarin bayani game da shirin rigakafin cutar amai da gudawa. Tun lokacin da gwamnati gwamnatin jihar bauchi ta tabbatar da bullar wannan cuta a jiya ta nemi a taimaka a haɗa karfi da ƙarfe domin a shawo wannan cuta hukumar lafiya ta duniya ba ta kasa a gwiwa ba mun fito kwarmu da kwankwatan mu mun taimaka ta wajen horar da ma'aikatan lafiya wanda suke kula da jama'a wanda suka kamu da wannan ciwo na akwai magana horar da su su san yadda za su ba da magani akwai maganar shi kansa ba da magunguna shugabannin addinai an nemi da su faɗakar da mabiya kan muhimmancin da su amince da karban rigakafin. sunana imam sa'idu dalhatu bawa babban limamin masallacin juma'a na watabot quarters da ke kan titin murtala muhammad a nan cikin garin bauchi in an samu damuwa irin wannan kullum musulunci yana kira ga al'umma tsabtace mahallan su kawuna su abubuwan da suke mu'amala da shi na yau da kullum wannan yana nuna mu ya gama mana gata wajen kiran mu ga tsafta kamar yadda ya ce wani sashi ne na imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi yake faɗa annazafatu min al-iman kuma muna kira ga dukkanin al'umma musulmai su bada haɗin kai da kuma karban wannan rigakafi kuna na Reverend Abraham da amina Dumes ni ne kan chairman na Bauchi State babban kira da zan yi ma kristocin Bauchi shine kowa ya fita yara da manya duka su zo su karɓi wannan alluran domin warkatwa da wannan alluran zai yi rigakafi ne na watan shida da na watan eh, watanni shekaru uku wannan idan ba mu karba ba ya nuna cewa mun cuce kanmu kenan musta iliya habila shine shugaban karamin hukumar bogoro wacce cutar kwalaran ba a sami rahoton ta bulla ba a karamin hukumar ya yi bayani kan matakan da ya dauka don kare yankin to alhamdulillah muna gode wa mutane saboda ayyuka abubuwan da muka sa a ƙasa muka roƙe su su goyi bayan mu sun yi na'am da shi wato muka zo mun ɗauko wasu ayyuka na wayar da kan jama'a a kan yadda za su tsaftace muhalli su kiyaye abubuwan da zai kawo musu cututtuka na ƙanana din mun kafa kwamiti wanda a turanci ake ce keep bogoro clean a zo a gina su salga kar a je ana ta Eh, eh, bayan gida ko a ina a waje gwamna bala abdulkadir muhammed na jihar bauchi ya gode da irin gudunmawar da aka kawo jihar don shawo kan cutar amai da gudawa. Godiya wa wayannan manyan-manyan abokan hudan haɗin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya musamman ma UNICEF da WHO da kuma Bill Melinda Gates Foundation da kuma Dangote da su fahimta da uh, Fight Against Poverty da sauransu dai. Musamman ma WHO da suka samo mana wannan maganin rigakafi wanda za a baiwa mutane miliyan ɗaya da dubu biyar mu ne na farko da wannan ma'aikata na majalisar ɗinkin duniya ta ga sun dace a basu Abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya wani mazaunin yankin dan dauran a ƙaramar hukumar zurmi ta jihar zamfara muhammad dan dauran ya ce ƙalubalen tsaro ya sa da jakuna ko babura sukan ɗora wa garma wajen huda a gonakinsu muhammad dan dauran a zantawarsa da muryar amurka ya ce ƙalubalen barayi da kan fake a dajin zurmi ke zama musu cikas wajen noma da kiwon shanu mutumin karkarar ya ce matukar barayin sukan samu mutum a gona da shanu za su kwace shanu don haka suka yi amfani da hanyoyi na daban wajen huda kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wasu wasu suka ji an ce wasu sun biyo ta gidan shago ko ku je ko ku ta marmaro ko ku sauran su ko ku an ga su wajen kira mutane ko an ga su yan kuɗi ko ku wani lokaci a cikin su wajen samu. karam irin ƙarfi sha ɗaya gani suka yi kuka kayan su ya haɗe mai sun sun zagaye yi da waɗin kowane da da kowace unguwa da ta sani ba wata hanya mai zagayi ko mai shigowa an zagayi gari sun aje wani soja a sun aje na farawo da bindigogi da shi wallahi ba ka hanka tabba kawai suka gani ko za ka ga harbi nan suka ja can suka a can ka ja gawa ka ja maka ja kurka ja arewa Muhammad dan daure idan irin wannan ya faru ya mutanen gari suke su samu su yi maganin abun ko su samu dauki wallahi ba wani abu sai addu'a saboda duk wani wanda za ka kira za ka kira wanda an waje zai ce ma za a yi ga anan an kira an kirawa an kirawa ka san wayan ma ba ta wa sosai inda yi wa lokacin ma da kawai akwai wani barawo kusa da ita kusa da ko akwai barawo bayan gidan ka kusa da ko cikin da bayan ɗakin ka kusa da to wayan ma in za ka ce ka kashe murya ko kuma kun ɗan mutu ne kuka yi tek da tura kai sako na waya ta tura cewa akwai matsala yin ta gagatu ba ma ita kana an hudi an haɗa ko an haɗa ko amma wallahi ina ga ma wancan da an ce karo na farko ko da an ka share awa ɗaya da rabi zuwa awa biyu sa'annan sojoji sun ko da aura daga duk mazaji zuwa da wurin hanya ce lafiyayya zai cikin minti biyar daga da wurin zuwa kawai ta cikin minti goma zuwa ashirin sun yi ashirin hanya ce lafiyayya amma za a tuhu kwarayen nan suna harbiya harbe su farko tun daga farkon gari har shi su biyu wallahi suna cin da baka suna shiga gida gida gida gida a ɗaki a shiga a tumaki a kwanta shanu a buɗe akwati dan akwai na ba a a kwashe an kuɗi ko waya a miya a kwashe a balle shago wallahi za a zo sai mutane sun share awa ɗaya da zai awa yau sai annan kuma sai zai zama sun fito wani bai fito da tsawa ko rini sai zai mutu an ware harbi da Allah tambayar da nake so na yi shin idan suna zuwa su ɗauki dukiya shin ba sa taɓa rayukan mutane? A dukiya suka ɗauka dukiya suka ɗauka. Eh amma ba sa taɓa mutanen gari. A'a mutane wanda kaddara ta faɗa ma wurin gudu sun gani wurin gudu da yake mutane duk kuke aka yi kowa zai samu inda naɗi. Amma idan kaddara ta dukka wurin gudu ko ka kuma ko ka canza ko daga wani zuwa wani daga inda kake bai ma ba wurin gudu. Mutum a ganka nan suna halin mai kaiwa da yaji. In kaddara ta sami ta a fushi. Don wace shiga da hannu da suke ma sun kashe wani wato abin abinda nake nufi ma kalubalen akwai ai kamar gida za ga akwai yara da mata da tsofi ya za a yi a samu a gudu da irin waɗannan mutane wannan abin ya faru idan wannan abin faru to cikin wuri ne kullalle da ku cikin sakon sakon ne wanda za ka yi hukunci a daidai yi ko ka ruya nan ko ka shiga nan ko ka tsaya nan ko ka koyi nan haka ne dan an kai cike ka ma dai yanzu gaskiya dukiya ce da kawo to amma ga abubuwa da biyo da baya akwai alamun matsala saboda sun biyo da baya akwai shigowa ta sun tafi da baya sun shiga hannun da dauran wasu sun kaka biyu wasu nan dauran wasu sun dauran sun shiga sai sun dauran sun isko yaro yana kwana dan shekara ashirin da wani abu yana kwana cikin gidan sauro sun kasa bin da sun kaka biyu guda da sai guda da gaba nan ta kai da shi shi ko yaro guda yana kokarin ya tsallaka ya kiri sun karbe shi da kahu da sun karbe kahu kuma sun hankwa shi dukkan to kaga irin wannan dole kowa hankalin kowa tashi tunda a haɗa a rika haka nan saboda dole akwai fargaba da kowa da kowa ko tsoho suna yawa haka nan kowa suna yawa haka nan mace ba suna haka yan waɗannan barayin daga ina kuke jin labarin suke fitowa ne suna cikin dazuka ne a fake lokacin da suke neman wani abu su shigo gari ko ko suna zuwa daga wata jihar ce daban gaskiya suna cikin daji ne kuma dajin zafar kuma munin dajin da suka dajin zane su magana gaskiya dajin zane suka kowa ya sani wasu daga cikin su ba'an da suka kule ne cewa an sassan su ne wasu daga cikin su ana ɗauka cewa an sassan su ne su ne yanzu suka tunda ta san an ce an za ka ji an ce an tuba amma sai ka kuma an ce ai kawo gaba ne ci kawo gaba ne zo su da mutane su kashe wanda kashe su yanzu ka ga lokacin sallah wallahi duk kusan duka shi mutane al'umma da yawa su ilaya ba sun shi wallahi da yawa mutane da yawa su ilaya ba na yadda ita ibada da shi kawai sun wallahi wani ya wani ya da ya kare ta da ake cikin tattalin arziki ga matsala ce ya tashi mutane ga matsala ce amma kuma ga wanda bala'i wallahi a zo a kwashe mutane to an ka sake dawa yanzu ina gama sai a zo mace ta tsofa ta tsofa tsaba tsofa ta da abin gaba ta ba zai tashi sai da a gaba kaga akwai matsala ba mu so ga wannan gaba a sai sai da a gaba ba so ga ita ba so ga ita shi ko ka mace ma in ka dauka ta ce ba a sai ban ba ba gaba ɗaya an kwashe wasu an kwashe kawai an kwaro an an ga noman ga ana so da ka je da shanu wani kuka gona a to a yi shi in ka ta ba a kashi ka kuma a sama. wannan ya nuna da yake wurin ba a samu a yi noma ma yadda ya dace a bana a wannan yankin. Wallahi wallahi noma akwai matsala ina ga amma noma akwai matsala yanzu wallahi da kaddara ta gita sun ka iko sun ka gona wallahi ba kuma ko ka ba da shanu ko kuma a kashe ta a kwata insha Allah saboda haka yanzu dubarun da aka ɗanyi wasu su a tsaurama babur galma a sha wasu da kai aka ɗaura ma barna haka nan ɗan dauran ya ce ɓarayin kan yi wa ƙauyen ƙofar rago su shiga har cikin gidaje su kwashe duk wasu kaya masu daraja in kuma tsautsayi ya ratsa a samu asarar rai rahotanni na nuna yanzu an tura sojoji don kare yankin muryar amurka ake sauraro a shirin hantsi daga abuja Mazauna yankin Gomari a Maiduguri jihar Borno sun sha fama da ambaliyar ruwa da buƙatar matakan kare ci gaba da aukuwar lamarin nan gaba. Shugaban kungiyar 'yan kasuwancin Arewa reshen Abuja Adamu Hassan na daga mazauna unguwar kuma aka san ya auku a idansa. Ranar Lahadi ruwa ya fara karfe hudu na yamma a nan Maiduguri ruwa to mai makon ruwa wadda ruwa ne wanda ya zo ya ci mana unguwa. da yawa wurare da yawa da muka samu iftilayin wannan ruwa yanzu da nake magana muna tsakiyar ruwan nan can anguwa da an kira gomari a jilari cross to wannan anguwa ya tattara abubuwa da dama wanda yake eh, anguwa ne wanda yake a kusan gwamnatoci da suka gabace mu duka sun yi iyakacin yunkurin su zo su gina mana magudanar ruwa da kwalta amma da yake anguwa ce babba gomari wanda ya hada ajilari wanda ya hada da su sajeri ya hada da su kofa da sauransu duk wannan anguwa ba karamin anguwa ba ce saboda haka wannan gwamnati mai adalci gwamnan babakar umar zulum wanda yake shi yana kula da harkar talakawa duk da cewa sauran gwamnatocin sun yi alkawari ba su cika mana wannan alkawarin da suka yi ba to muna sa rai domin ba rama da ambaliyan ya ci mana har muka rasa rayuka guda biyu ya zo ya mana jaje kuma ya mana alkawarin cewa insha Allah zai yi wani abu akan wannan daga karshe ba mu samu wannan abin ya ci cika mana alkawarin sa ba saboda haka wannan ruwan na yau ma gaskiya an yi barna da yawa ya yi abubuwa da dama gaskiya magana muna ta roƙon Allah eh, ga talakawa ga sunan a akan hanya wasu mata ne wasu yara ne ma sun kwakwana a cikin masallatai da sauran gurare da suke wasu sun je gidajen yan uwansu to haka muke roƙo ina muna roƙon gwamnati ya zo ya taimaka mana ya mana wannan titi ta ruwa kuma baya wannan akwai wani kogi da kiranta kogin tifa idan da aka zo aka yashe wannan kogin aka ɗiba wannan eh, abubuwa channel din na ruwa da za mu samu saukin wannan ruwan domin ba abin da ya kai wannan domin hanya ce ta hado. wurare da dama wanda idan da aka gama wannan aikin insha Allah ta'ala in zo aka fara aikin nan eh, aka zo aka karasa to bizin Allah ta'ala za mu samu saukin wannan ruwa muna kira gwamna na jihar Borno ya duba wannan al'amarin mu kullum muna cikin yanzu talaka ya tashi ya je kama gidan haya ma aiki ne kuma wasu din gidaje ne na kansu to kaga barin gidan ba karami abu bane bare a ce mutum ya bar inda yake ya je kama wani guri kuma yaran mu ma yawanci ma ba su tafi makaranta ba ma yau kwanan su biyu saboda haka muna roƙon gwamnati ya taimaka mana salamu alaikum Alhaji Adamu Hassan na unguwar Gomare a Maiduguri jihar Borno. Ruwa kamar da bakin kwarya ya haddasa ambaliya da ta yi awon gaba da gidaje, dabbobi da dukiyoyi a gundumar Mirya inda kimanin gidaje 200 suka rushe. Yanzu haka hukumomi na faɗi tashin yadda za a taso ma lamarin yayin da wasu suka samu mafaka a makarantu. Tamar Abari ta aiko mana rahoton. kamar kowace shekara unguwar ta bilmari a murya na fuskantar irin wannan al'amari na ɓillewar ruwa ajidan chef lawali umaru shine shugaban ma'aikatar kwana-kwana ya yi karin haske yayin da magajin garin murya ya sanar da shi da wannan lamari dole jiya ruwa ya sabka tun wajen karfe biyar lindar masaji farfara sa ya ce ruwa ya kiran daga gida na gida ya kiran ya ce mani a ah, kace bilmari ruwa na suna ta banna ta kula sa ta a kai lokacin je kin muka zo yi nemi eh, muka nemi ga muka ga muka ɗan bi cikin garin da suka yi banna daga baya sai aka ce mai estim na a yanzu a yanzu ba shi yawa eh, mi rasin saman din gidajen suka wadi sai dai ga yau Lebe Sati zama zo da shi ne a yau muka zo don da maina. wannan ambaliya ta haddasa asarar gidaje da dabbobi da ma sauran dukiya duk da ma ba a kare kididdige irin abubuwan da suka salwanta ba ba a samar shi ba ba a samu kuma da ciwo ba yamma ko kin sai dabbobi da ruwa suka yi suka yi da su kuwa to lalle wallahi mutane gaskiya sun ba da gidaje suka handa da yawa gida da ya bace to yanzu dai an samu je da abuka mun shi magajin gari ya yi kira nan kuma tazan gaugawa da shi ya ce mana ina ne kamata mutanen ga akai su a na to inda aka yadda aka saba in je irin wannan hadari ya ya faru a ɗauka mutane wanda suka samu rashin ne gidaje wannan ana kai cikin lakula-lakula ana aji su kwa insha Allah. Nafi'u Zaki Turaki na daga cikin waɗanda ambaliyar ya yi wa ta'adi. Waɗanda da Allah kadara muka samu wannan hatsari muna fata barko ta Allah ya sa magabata su taimake mu babu komai anan da abincin mu da suturin duka ruwa da kasa ta dani kuma haka yan uwan mu makwabtan mu duka haka nan akwai da ran kayan gusu akwai ka tara soro wajen ashirin su ma gaba da ya gani da abinci su ko musu gaba ɗaya ne babu komi eh to na da ya ce a je gidan kula shiga kuma akwai wanda Allah sa suke da ɗan hali ɗan uwansu Ina nan kin fami ne dama na ba da kane da uwa da uba daya akwai wani ya gina gida ya ce ɗan uwansu ta shiga to yawanci sun shiga gidajen na ɗan uwan namu duka kowa an kai shi ya shiga eh lakwarkin dai ba a fara ba Allah ya taimaka ƙasashen duniya a taimaka mu kuma da magabata da mu samu abin da za a ci a yi noma eh Allah ta mu wannan kuma ba komai Allah ya kaddara kawai mafi yawa ana danganta irin wannan matsala da cushewa ko kuma yin gini akan hanyoyin ruwa da mutane ke yi eh, to yanzu ta nake wani kuma da kayan su wannan kun san duk shekara ana yin samun wannan banna ana ga mutalakawa talakawa sai bar gini kusan inda magudarwa take ne mutane ba su ji duka shika ne gwamnati na tana jan kunna mutane duka shaka ne ana jan kunna talakawa su bargi ne amma hanyar sun ki kasa sun ki bari kun san da gori hanyar ruwa ce amma ole a kiyaye a bari mutane ba su bari ko ko sun sai gwamnati ta ba mutane wuri ce ku je mun ku tashi daga nan ga wurin ba ku je ku gina mutane ba shi ko sai a saida dan bin bukatun su dan san zuciya yanzu haka dai hukumomi sun dukufa wajen tantance irin asarar da aka samu yayin da kusan gidaje 200 suka ruguje tamar abari murya amurka daga damagara a jamhuriyar niger a gaishe ki tamar da miliyoyin masu sauraron muryar amurka ga shirinmu na gaba sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali akan mahimmancin injiniyoyin muhalli wajen shawo kan matsalolin muhalli da ake fama da su. Injiniya Murtala Baba Garba ƙwararren injiniya ne wanda zai kasance da mu domin tattauna wannan maudu'i namu. Na fara da masa tambaya a game da dangantakar da ke tsakanin aikin injiniya da muhalli, kuma ga amsar da ya bani. shi aikin da ijibanci injiniyarin ina da sharuɗa ina da matakai da ya kamata a bi musamman abu ne da ijibinci muhalli hanya ce gada ce dam ne za a yi bohol ce za a gina da sauran so kuma kowanne daki daki kowanne daki daki akwai sharuɗansa kamar inda bahaushe yake cewa bin ka'ida sai a samu fa'ida idan aka karya ka'ida sai a rasa fa'ida aka rasa fa'ida kuma nadama ce take wanzuwa saboda haka daki daki ne a cikin civil engineering kurin akwai structural engineer akwai highway engineer akwai transportation engineer akwai geotechnical chemical engineer akwai water resource engineer duk a gagashin civil engineering ke kuma duk waɗannan da na faɗa miki akwai kyakkyawar alaka da yanayi da kuma muhalli domin dai ya jibinci hanya ce za a yi gada ce za a gina rijiya ce za a haka maka saboda haka waɗansu lokuta da dama akan samu matsala ne wajen mutum ya yi shi ne gaban kansa bai zo ya nemi shawarar wani kware a bangaren nan ba in ku baka san bahaushe yake ci an baka san gari ba to ka saurari zaka kuma duk inda zaka in ka samu jan gora sai ka je ba tare da ka samu wani akasi ba wani irin tasiri injiniyoyi za su hankali akan matsalar da ake fama da ita na gurɓacewar yanayi. Kinga na kasance ni memba ne na kungiyar rajin kare muhalli ta ƙasa bayan kasancewa ta memba na kungiyar injiniyoyi. Mun yi taro domin jaddada wa junanmu horo na yadda za a duba ayyuka na muhalli da kuma yadda za a sake sabunta hanyoyin da za a kula da muhallin cikin sauki kasancewar kinga kullum karuwa. Saboda haka ana tunasarwa ne domin a amfana kuma sannan komai da kike gani akwai dokar da take tattare da. Alal misali da za ki ga hanya ce ma da ake yi amma in kika taso tun daga wani gari zaki zo wani gari zaki ga both side akwai bishiyoyi to yanzu ya zo ya kasance gida ne za ka gina a tsarin doka shi yasa ake cewa ka je ka zami ka nemi izini domin za a zo a nuna maka to ga inda za ka gina ga space daga nan zuwa waje kaza ba naka bane hukuma tana sanar da amma gefen gidan ka ya kamata ka shuka bishiya idan mai sauraro na biye da shirin a makon jiya shugaban hukumar tabbatar da kiyaye dokoki na muhalli a najeriya nazria farfesa aliyu jauro ya shigo cikin wannan zaure inda ya yi bayani a game da tanadin da hukumar ta yi domin tabbatar da cewa masu sarrafa kayan abinci cikin wani mazubi sun ɗau nauyin tsaftace muhalli domin kaucewa gurɓacewar yanayi har ila yau muna tare da farfesa kuma za ku ji ƙarin haske a game da wannan lamari to farfesa kana bayani har a cikin wannan dokan wanda muke kira extended producer responsibility wato an daura ma duka wani wanda ya samar da wannan kayayyakin akwai nauyin da aka daura masa in kamfanin leda ne ko na roba ne wanda yake yin wa'annan kwalabe na ruwan sha ko na kayan zaki to akwai nauyin da aka daura masa shi wannan abubuwan to an gama amfani da su ya kamata ya zo ya san yadda zai tattara su kar su zama mana masifa a muhalli to shi kuma ya tattara su za a sake koma a sarrafa su shi yasa zaki ga babban bola ake kiransa kullum suna bi suna ɗaukan wayan na wani kin ga zai taimaka wajen kare muhalli akwai doka wanda in mutum ya karya za a masa tara akwai kuma dokan mutum yadda ya karya zai kai a kai shi gaban hukuma a yanke masa hukunci so dokokin nan ya shafi mutane a matsayin ka na mutum kana da gidanka ka tara shara kuma ya shafi masana'antu wanda masu fidda abubuwa masu yawa muhallin nan a ciki muke kowa dole zo a haɗa kai a ga yadda za a tabbatar bai gurɓata ba ba wai muna yi ne kawai don ra'ayin kanmu ko don mu gwamnati ba har yanzu dai akan batun tattara bola wani nauyi akwai shirin da ake yi nan gaba ta yadda za a samu kamar robobi ba ɗaya ba kwarai da gaske cikin tsarin mu cikin wayannan dokokin duka an zayyana in mutum ya fidda shara tun daga gidansa ma duk sharan da kai ya kamata a gidanka ma kana da wajen zuba bola kamar kala uku zuwa wanda kai da kanka za ka ware shi kamar yadda na faɗa miki in kayan abinci abinci ne da su ganye zai iya zama taki in aka yi wannan ita kanta motan daukan bola ya kamata a ce ta zo tana da ciki daban-daban uku zuwa hudu in ta zo ta dauki wannan sai a zuba a ana wannan bangaren wannan a zuba in suka je su kowanne ya san inda za a je a ajiye shi don a sarrafa shi kin san yanzu mu kasa ne wanda yanzu muke tasowa so kamar yadda na faɗa cikin wannan tsare-tsaren na ɗaurawa masana'antu wannan nauyin maimakon a ce masana'anta daya. misali a ce masana'antar nan suna yin ruwa ruwa ne na cikin roba na sha yanzu in aka ce ita za ta bi ne kawai ta rika neman robobinta da ta kai amfani da su zai zama abu mai wahala to sai aka fito da tsari su wannan kamfanoni masu aikin yin abubuwan sha da abubuwan cece su haɗa kan saman wani kungiya su zaɓi wanda zai rika musu wannan aikin tattara robobin da sarrafa to shi wanda suka zaɓan kuma zai amfani da masu aikin baban bola da kuma kamfanonin da za su sarrafa maimakon su ainihin masu masu sarrafa wannan To mai sauraro abinda shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu da bakin namu injiniya Murtala Baba Garba da Farfesa Aliyu Jauro ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya, wasalamu alaikum.